Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. A jiya asabar kafar sadarwar Twitter ta haskaka kalaman jami'an turai da ke yin Allah wadai akan gazawar kasar Jamus wurin daukar matakin aika tankunan Leopard zuwa kasar Ukraine. Ministan harkokin wajen Latvia Edgar Zrinkevich ya kira ga Jamus da ta samar da tankunan Leopard ga Ukraine yanzu. ana buƙatar ɗaukar wannan matakin don dakatar da ta'addancin rasha da kuma taimakawa ukraine da dawo da zaman lafiya a turai cikin sauri jamus a matsayinta na babbar ƙasa a nahiyar turai tana da alhaki na musamman akan wannan batu in ji shi yana magana a matsayin kansa da kuma ministocin harkokin waje harkokin waje na lithuania da kuma estonia prime minister estonia kaja kalas ta yi kira da aika da makaman da yawa zuwa ukraine da sauri game da yakin rasha da ukraine kuwa ta ce muna cikin sa har tsawon lokaci ministan harkokin kasashen waje na poland zbigniew ray ya yi kira ga daukar mataki yanzu wani hari da sojojin amurka suka kai ya kashe mayakan alshabab akalla talatin a kusa da garin galkad da ke tsakiyar kasar somaliya inda sojojin somaliya ke fama da kazamin fada in ji rundunar sojojin amurka da ke afirka a cikin wata sanarwa harin wanda rundunar sojin amurka ta bayyana a matsayin harin kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar juma'a a wani wuri mai nisan mil 162 wanda ya daidai da kilomita 260 a arewa da magadisho babban birnin kasar inda mayakan alshabab sama da 100 suka kai wa sojojin kasar somaliya hari in ji sanarwar rundunar sojojin amurka a afirka reshen sojojin gwamnatin amurka a nahiyar ta ce babu wani farin hula da ya jikata ko kuma ya mutu a harin an ce an lalata motoci guda uku mayakan al-shabab sun kai farmaki a kan sansanin sojin somaliya da ke galgad a ranar juma'a inda suka kashe sojoji akalla bakwai a cewar gwamnatin somaliya da kungiyar 'yan ta'addan mayakan sun yi ta tayar da bama-bamai na cikin motoci da kuma harba makamai amma daga karshe an fatattake su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc shugaban ma'aikatan fadar white house a gwamnatin joe biden ron klein yana shirin ajiye mukaminsa a 'yan makonni masu zuwa a cewar majiyoyi da suke da masaniya ga wannan labarin ajiye asabar wani babban canji na bazata klein ya sanar da biden shirin nashi in ji majiyoyin lamarin na tabbatar da wani labari na jaridar new york times wanda ya ce mai yiwuwa ne hadimin fadar shugaban kasar da ya dade yana aiki ya ajiye aiki bayan jawabin shugaban kungiyar tarayyar turai a ranar bakwai ga watan fabrairu Glenn mai shekaru 61 yana da dogon tarihi a fadar White House inda ya taɓa rike mukamin babban hafsan ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban kasa Al Gore da kuma Biden a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa karkashin shugaba Barack Obama. ficewar tasa na zuwa ne a daidai lokacin da biden ke shirin bayyana aniyarsa na neman wa'adi na shekaru hudu na biyu a shekarar 2024 sanarwar da ake jira bayan jawabinsa akan hali da ƙasa ke ciki ma'aikatan harkokin wajen kanada ta sanar da cewa gwamnatin kasar kamaru da wasu kungiyoyin 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi da kasar sun amince da fara wani shiri da nufin warware rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu shida ministan harkokin wajen kasar milani joli ya bayyana a wata sanarwa a ranar juma'a cewa Kanada na maraba da yarjejeniya da bangarorin suka cimma na shiga wani tsari na cimma daidaito cikin lumana da warware rikicin siyasa sanarwar ta ce kanada ta amince da yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma tare da kafa kwamitoci don fara aikin gina matakan aminci rikicin makamin da aka fara tun shekarar 2017 ya samo asali ne daga yadda akasarin masu magana da harshen faransanci a yankin tsakiyar afirka suka mayar da al'ummar kamaru masu amfani da ingilishi saniyar ware. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. maraba da shigowa zauren VOA. Muna shiri na casa'in da uku wanda yake zuwa daga birnin kwanni a ƙasar Nijar tare da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako. Maudu'in namu na wannan shiri shine shin akwai adawa a ƙasar Nijar? Bari mu tashi daga inda wannan malami yake ba da amsar tambayar da Haruna Mamman Bako ya masa. Bismillah. Magana ta gaskiya fartuttuka na Nijar. A wuya yana kaga fartin da ya gangaro ƙasa ya koma sama. pnds ta gangaro ta yi kasu su ɗaya ta koma ta ya sama amma ita daga nan sama take yi amma dukkan mu wanda ya gangaro kasa da waya koma sama kuma mun yana kuma mun yi gangaro da gaskiya kala muna da dibiti talatin ba biyu har mun komo da guda bakwai kala muna da kowace jiha muna da dibitoci har mun komo cikin jiha biyu kai shekara ta 62 cikin ta da uku nake ni tsaya in hutan marayuwa ta abin da yasa ni ce ma in siyasa ba su da akida ai ai ga iko sa'a suke samu a zamanin bare ru an kai an ka shi da ya halaka duk an ka shi a zamanin tanjaru an kai an ka shi shi ma da an ka kame shi an ka shi zamanin muhammad isu shi ma an kai ru an ka bi shi sannan yanzu shi ma eh, eh, bazum ya kama shi ma an yi ru an bi shi saboda duk yadda kaga sun zamna sun yi alkawali zama adawa a ta yi dai zai turna in sun ka ga adawa nan ba ta gyara su bin gwamnati su kai. Za mu dawo kanka Maitar Abdulmuni tun da ka ɗauko wannan magana muna tare da Abdulrahman Idrisa ka soja an ga lalle lokacin da kamin a ta yi zaɓe lalle jam'iyyunku sun fito ƙarra sun ma sanarwa na cewa ba su yarda ba da shi shugaban ƙasar nan maganar zama ɗan ƙasa ta kawo maganganu da yawa eh, ana ganin albade kowa na cewa to lalle ba zai ba amma ko da an ka zo zagaye na biyu kawai sai an ga ya tuma ya faɗa cikin ruwa. alhamdulillah haruna mamman bako na gode da allah ya sa kai min waga tambaya to lalle in ka diba zagaye na biyu kamin ma mu kai can saboda kundin mu na shugaban ƙasa mai ruwa biyu ne kamar na shugaban ƙasa mai talallabiya dole idan an ka samu jam'iyyu guda biyu tun zagaye na harko sun ka zo zagaye na biyu an ka samu na ɗaya da na biyu sannan waɗanda suke bi musu kowa zai nazari wa zai bi to shine ma'ana abin to lalle mu shugaban mu shugaba albada abuba zagaye na farko ya yi takara ta shugaban kasa da ya takara nan na shugaban kasa an ka zo zagaye na biyu ya zo na hudu domin haka kaga kenan abin da nazari ya bada domin mutum ne eh, mai kishin kasa wanda yake tausan ƙasar ga tunda me yasa na ce maka yake tausan ƙasar ga ya bi dan takara muhammadu bazum ba don komi ba ga lokacin nan ƙasar tana cikin barazana ta ainihin rigingimu na siyasa ana ganin za su kunno kai sannan kuma babu tsaro cikin ƙasar domin waɗannan hujjoji su ne sun ka ba shi dama da matsayin shi na latijole na tausaya ma kasar ga dalilin haka nan ne ya bada umarni ga magoya bayan shi da kuma duk waɗanda suke abin ga su jehuwa ma ba zum ƙuri'a ga wannan lokaci. waɗansu na cewa ai akwai da dama takwarorin shi waɗanda sun kai waɗannan sanarori su kai waɗannan maganganu sun cishe sun zamna sun kahe sun yi tsayin su wurin su kamar ka ɗoka salu jibo ya tsaya bai tahe bai masu mulki ba waɗansu na ganin 'yan siyasa kwaɗai ne saboda wannan lashin da kowa ka son dai bai hankurin a ce mota shi bata da mai watan wata rana to wannan magana ni ban yarda da ita ba domin na san shugabanmu kowa ya sani kasar ga da ake nuna mishi baya son kuɗi sai iko ba magana kwaɗai ne ba ko lashi kamar hujjojin da na baka waɗanda sun ka bashi dama matsayin lattijo mai kishin ƙasa mai son ƙasar ga shi a dalili ya bi ga wannan lokaci domin yadda ne maka bayani in ka ɗauki kamar kundin ƙasa mu constitution shi na shugaban ƙasa mai ruwa biyu idan an ka zo zagaye na biyu kowa ɗan siyasa yana da dama ya ga ina ne ya kamata daga cikin mutane biyu waɗanda suke takara wane ne ya cancanta mu bi saboda ganin an samu zaman lahiya da ci gaban ƙasa shine shugabana yaddi diba ya haka nan to ana ganin kai jadi lumana kamar musamman naku gehe dan baba ya bayanin cewa aiko wanda yake shugaban da'ira ta babbar ya mai dan jam'iyyar ku ne shi ma akwai alamun yabi. A a ba haka nan bane mu a model lumana afirka muna nan a adawan mu muna nan ɗari bisa ɗari bayan magabatan mu eh ɗazu kayan magana ma haruma ba ka ce wai mutane suna tare daga jam'iyyun adawa suna kuma mulki to mu da bangaren mu model lumana afirka mutum guda na isufa isaka wanda a president mu na na can a daga wajen tira yan ita kuma an ka tayi bote an ka tayi zabe mace ta kasa mazaba ta kedan mu ba mu ci wani jigo wani jijige ya ce mu cikin model lumana afirka wanda za mu ganin cewa a bari mutanen mu sun ita mu koma mu bi gwamnati ko mu dawo mu ga bukasan kuran adawa su ba bangaren yanzu ga wanga wanga zamani mai buga wanga isa mai buga dudu rahama na kuma dudu rahama hadisi ga baki na cikin zuciya ba haka nan ba eh hadis sai na shiga karanta ga baki amma ina sai ka binka ga zuciyar shi dama dan abiya rima na a sha kiɗa kuma yanzu gaskiya ta bayyana eh dama ashe kokarin na shi kai akai dai shi ba ba kere to ko ku an ce yayi lumana abin da saba kowa da bi ba dai kamar kai hadi tun dazu sannan ka dai ayi ma shi shugaban jam'iyyar ku eh, wato Hamma Ahmadu Madugun ku ayi masa ayi musu ahuwa kamin ko wato kada tsohon tuba a muna son muna son a mai ahuwa kuna so ai mai ahuwa ai shi wancan shugaba kun kuka shuke nan ba ku eh, a mu dan kasa mun ka shugaba saboda kasa ba ta cikin kwanciyar hankali shi sa yasa mun ka dakanta mun ba mu ta da rigima tunda bai yiwa inda kana so kasar ka kasar ka na cikin harkar security na matsala babu babu tsaro kuma kai ma ka tashi ka dauko ka dauko takobin kwada cikin kasa na rikici na na siyasa kenan mu biyo baya eh shi wancan tsohon shugaban kasa ai na hada muku tunda ce shi wancan tsohon shugaban kasa shi abba abin da ya cancanta da mu yan kasa yan kasa muna da zuhan mu kowa na da zuwa kasa ta kuma kowa na da awa kasa ta ya sabka yadda babu hawa shi ma wanga in ya bi ra'ayin wanga din wancan din ya sabka babu ahawa tsakaninmu da shi kuma Allah ubangiji shi da iko ne sai shi kawo mana wani shugaban kasa mai wanda ya kamata sai shi mana hawa ai Allah shi an musa wuri to me yasa kace yan jam'iyyar kuna na suka shi Umaru Dogari suna ganin ku da kan kan kun jam'iyyar kuna can tare da a a babu suka babu suka shi lokacin da an ka bada dama an ka ce a hita ayi zanga zanga to ashe yan ina masu irin kaso kaso baje koli yan baje koli sun zo sun azza takarda sun ce suna son a basu lokaci su masu aka su kasuwa ashe da ya kai daidai wa daida dan kaga bai yiwa tun dan kasa dan kasa na wanga ce sai sun shi marsh wanga azza kasuwanci ne kaga ne a ce kuma mai kasuwancin nan shi tashi kwashe kayan cewa ce kuma in an ka ce a eh, ai wannan zanga-zanga shi rayuwa eh zamna gari ban za su shigo cikin zanga-zanga cikin sana'o'in mutane su ya so sun ka mutane ka ga duk haka na umar dogari shi da matsala kenan matsala ta dawo kan shi ka ga tun shi ba da dama ai zanga-zanga kuma ai ma al'umma mutane ya so su amma dai eh. ana ganin kamar shi kan shi waɗansu na cewa saboda shi na tsoron a ingije shi daga wannan wurin a cewa mutane ta ko an ingije shi in dai kwansanyin nan yamai za su zaɓe lumana har yanzu ba musu alliance yamai mu kamna dari bisa ɗari na kaga ni ko ba mu da wani ko an da umar dogari to dan lumana za a kawo sai dai in war sun ka saba yi can shi wance ne ya shugaban kasa irin wanda sun ka yi ra'ayin su ai zaben demokarasiya su kawo nomination su sa su rubuta wanda suka so su sa ya shiga bar jagorancin kujeran wanda an ka zaba sun ka cire gaba ɗan kwansayin ne har ya ƙara manda ta yi har ya ƙara lokaci ne bai dawo ya sake zaben kwansayin ne ba saboda ya san ko gobe an ka dawo zaben kwansayin ne rasa ya mai zai to to ai wadan suna cewa eh, tun da kuna adawa nan kuna ikirarin adawa akwai ta ya aka yi an kaza ka shekaran jiya majalisa ana batun ƙarin kuɗi ga 'yan majalisa har na ku su ma saboda suna su cika aljihun su amince ba cika aljihun ba ƙasa arziki ya taho dan duk kasar da adaman fetur shi wanga na faɗa muku ba zum shi da niyyar kamanta shi sai mika hannuwa yan ƙasa su kama a zauna lahiya ka gane ko shi wacce har shekara goma shi na sai da man fetur cikin ƙasa buɗa ɗaya sai suwa amma babu wani abin a zo a gani nan likita kwanna mun ka shekara goma yan ɗan kabe da lahiya ka zo paracetamol ɗin ga na banza wanda ya kamata a baka sadaka sai ka biya shi kenan shi wanga shi na da kamantawa wanda ya kamata duk wanda kaka so in dai kana son ƙasar ka duk wanda ka so ka zaka kai abubuwan da ba su kamata ba bai yiwuwa ka yi shi tunda mu ƙasar mu ta muka so mu ƴan mu ƴan mu dallo ma na Afirka Musa Karhe da zo dan baba na bayani ya ce a da ba ta da karfi ba ta da karfi kuma akwai alamun kuma da ya duka wanga shugaban kasa kuma ba da haɗin kai a tahi. haruna ina son eh, magana in za a magana ka zan sani abin da za ka gari ai ka min magana zancen a da ka ce akwai ta kowa kuma shi ma dan baba ya gari gaskiya ya ce akwai a da don haka ba a ce mun ba da waya ba ta ko taso ba don yanzu ma in ba da jadi ya yi magana zancen dudu rama ba ni ban zancen dudu rama a cikin waga deba abin da saba ne magana cikin dudu rama cikin deba in ka ɗoki yanzu magana zancen metin mummuna da ya gaya magana eh mu da ka gane mu nan ga game da mummuna cewa ya je shekara talatin da ɗaya muke a ciki tun rahama tana a makka eh dudu ya yi mu kamar horin jini na kusan mu musuwan na kusa can kamar shina taraci ana ji ne amma bai yi mu wahala ba kuma bai yi mu komi ba a cikin farti tunda ya taba ya takara cikin garin su ko sanya bai samu a cikin gore amma ita shi ana ita dai hasara ce ba no magana hasara to da ka dauki hasara minista nawa tun ga iko tun lokacin sulhu abdullahi da ya fire minista mutum sun kai ta daga cikin bayan ma. minista nawa akwai na cikin eh, shidda akwai har prime minister suka ware suka ce su tarba mu musu ba lamo mun ba ganin abin ya rage muku karfi wannan alhamdulillah ko ya rage wanda an kai amshi ma jam'iyya gaba ɗai an ka ce bai da kowa kuma ta yi yanzu an kai takara da shi an ce ya samu dubite bakwai kuma a ce shi ya zo in za su taya zagaye da shi da wanda gabi ɗan ƙasa kuma ya zo premier kuma an ce an hana mishi ko min yasa mun ka ce ya yarda da ya kai shari'a ya ɗauki kaddara ai ba wani abu da ya sa ɗauki kaddara ba saboda zama laya na saboda mu usman bai son tashi hankali ya ɗauki kaddara na zaɓe ya amince da jituttacci kenan dan ku kenan in shi tuttace ta eh, an ka ba wanda ci zaɓe ba zo ya ci zaɓe mini ne ya to baya amma da suna cewa a matsayinsa na wanda ya to na biyu kuma wanda ke cikin adawa ba ajin yana magana baya ba da nashi ra'ayi na ko ya yarda ko bai yarda ba ga tahiyar ƙasa abinda kuma dan adawa ya kamata yake nan wannan magana ba gaskiya ne ba ba ya gayi ba ya tarda yan ƙasa ya ce ya ɗoka dara ya haɗi kuma kowa sani kinan ya rage ya ce ya amince a saki mutanen da an ka kama tun da har yanzu ba rasa waje mutum ɗari uku kame. a cikin siyasa magana waɗanda an kame ɗin ba kowa ya shiru ya kama Magana nawa an kai na sake su. Na kenan a ce an makamau da jaji ga ciyawa akwai kamanta zama lahiya ga shugaban gaban ƙasa babu wani zama lahiya. Eh, gaban ah, babu eh, ah, eh, ana so zama laya wa'anga mutane a sake su mun tabbata zaɓe ba zo ya ci zaɓe. to amma in ba ku magana kun ba ku hito ba a ga matakin da kun ka ɗoka ba ai kun yarda kenan shi ah, abin da ya saba haku 'yan jaridar da kuke magana kamar dan hula ce ko ku masu son ku sha matsina kamar yadda gaya muku dan shi ga dan hula gaskiya na gai abin mamaki na dibite na adawa ko da ɗa uku gare su eh. ya za abin kuma gare su na su ce sun yarda da bote bote mi za su tunda kenan sun ji an kara musu kuɗi ko kenan ni ban goyi bayan abin da sun kai ba kuma na musu Allah wadda in ma su dai sun ka rage kinan bai kamata su ce sun yarda da dawan gaba tun da an kara musu miliyoyi ko to mi ɗan jarida su sha matsi tun da don sun ce adawa ta babu adawa abin da sa dan jarida shi kan kai ne na yanzu an da kuke akwai na gwamnati ya amsa shata wa'anda ga so a ba su kuɗi don su sha matsi kuma akwai masu waɗin gaskiya amma dai ba ciki muke ba kuna ciki babu lahi dan baba kashi wa karhe ya ce babu babu magana zaman lahiya cikin kasa mutane na nan kun kulle kun ɗarme tun lokacin zaɓe kun ki saki kuma shi bai ga wani kokarin da shugaban kasa aka cashe na yi ba shi bai gani ba eh, haruna ne a son in yi majadi tambaya sai shi mai domin amsa shi mai domin mikrona saboda duk magana sai shi ɗoko bata tsohon shugaban kasa shi ya a tsaya ka ji nici ne a so in yi ma tambaya kenan shi zai baka mikro ba ni ba tambayar da nika mai duk magana sai shi zo shi bata tsohon shugaban kasa alhali shi ya ba sabo da tsohon shugaban kasa muhammadu isu da sabon shugaban kasa muhammadu bazum duk jam'iyya guda ta hau da su mulki mu muka ganin inda Muhammadu isu ya aje nan na dora to ne a so in tambayi ka tambayi mini jadi ka bani mikro eh wai shi Muhammadu isu so ne na abbayi koko e, eh, shi na son shi bata shi ne to a a. to shi na to sai ka mai kamar shi ba Ayukan da yamma ayukan ayukan da yamma yan kasa na abai da kyau eh ayukan da yamma yan kasa yau dan kasa ko dan kasa idan yayi lahi kasa shi surtu abin da shi siyasa shi na da ahuwa kasa tai amma ka saba ka mirde gaba dai kamar sai da ahuwa kai eh. ko da sai ka ji ana magana ai kowa ya san ka gane ko ya sabka mutanen mu na nan gidan kaso ya sabka ki musu ahuwa ka gane ko eh. ai so ai kaga ne kai ka ka ka shiga ka shigo na so a nan gidan kwaso shi ma wanga ba zon muna fata ga Allah eh abin da ya cancanta mutum da yanzu shi a shugaban kasa ka gane ko kasa tana cikin wani hali kenan mu ba mu yarda ba abin da muka so gare shi saboda Allah da annabi duka a prisoner mu wanda yan kusan mu a sake su ai musu ahwa tun shi da wannan hanya kuma idan bai musu ahwa ba muna roƙon Allah sai ubangiji Allah shi kawo mai musu ahwa dan Allah bai alƙawalin da wannan mutum bisan mulki ba har shi kare A nan shirin ya kawo jiki a yau, a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take eh, eh, mini fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi gata nan bari mu zanta da ita ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya ni yar plateau ce jihar plateau eh. a ina jihar plateau Niyar lantance. A ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari. Shekara na shida yanzu da wannan business. Shekaran ki shida. A shin kin yi karatun boko? Na yi karatun boko. E, eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko? Na <laughs> kare a secondary school ne kawai. Amma na yi karatu a kan fruit sosai. kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke ba suna zuwa muna koya musu to menene ya baki sha'awar zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi mm. kika bar can kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun ka yi su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai mm, wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyon karatu shine muke samu up to 150 to abuja za ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wancu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Haɗa kai mu daina ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.